الحمد لله الذي خلق للعباد دارين دار عمل واكتساب ودار جزاء وثواب فدار العمل والاكتساب هي الحياة الدنيا جعلها الله عبورا للعباد ومزرعة يحصدون ما زرعوا فيها يوم يقوم الأشهاد وحينئذ يتبين ربح التجارة من الكساد وأما دار الجزاء والثواب فهي الدار الآخرة والحياة الباقية إما في جنة وإما في نار واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله العزة والاقتدار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان آناء الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا ما لأجله خلقتم وماذا تسيرون إليه إذا أنتم متم فكروا في هذه الدنيا وأحوالها وتقلباتها تجدوها غرورا وباطلا ولهوا ولعبا ولحظات تمر سريعا وتمضي جميعا قيسوا ما يستقبل منها بما مدى واعتبروا يا أولي الأبصار عباد الله إن اتجاهات الناس وأعراضهم وأغراضهم مختلفة فمنهم من يريد المال ويسعى لتحصيله ولو بالطرق المحرمة ومنهم من يريد الجاه والرئاسة والعلو على الخلق ومنهم من يريد السيطرة على الناس بحق أو بغير حق ومنهم من يريد اللهو بالأذان والألآب فيصد عن ذكر الله وعن الصلاة إلى غير ذلك من الأغراض الدنيوية يقول الله تعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون إخوة الأحبة إن المؤمن بالله حقاً يبتعد عن المعاصي كما يبتعد عن النار فإذا زل مرة من المرات اضطربت أعصابه وجعل قلبه يخفق وأصابه ندم عظيم وكلما تذكر تلك الحفوة احمر وجهه خجلا وهاجت عليه أحزانه وتذكر إسيانه لسيده ومولاه ولا يزال يستغفر حتى يفارق الدنيا ولا يزال يستغفر حتى يفارق الدنيا قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونئم أجر العاملين هذا هو المعروف عن المؤمن ولا يعرف سواه في أهل الإيمان لأنهم يدركون تماما أنهم إذا عصوا خالقهم ورازقهم أنهم سيندمون ويعاقبون إن لم يتوبوا إلى مولاهم هذا ما كان عليه السلف الصالح ومن تبعهم عباد الله الكرام انظروا ما عليه أكثر الناس اليوم في هذا الأصر المظلم من الجرعة على انتحاك محارم الله يتمثل أمامك حالهم بحالة قوم لا يؤمنون بثواب ولا إقاب تراهم قد عداء الصلاة وأصروا على ارتكاب المعاصي والذنوب كبارها وصغارها تراهم يطاردون النساء يشربون الخمر كشرب الماء علنا ويغشون في معاملاتهم تراهم أمام الملاهي والمنكرات ليلا ونهارا تراهم يوالون أعداء الله ويعظمونهم تراهم لم يكتفوا بالمعاصي في بلادهم بل يذهبون إلى البلاد الأخرى إلى أماكن الفسق والفجور والحرية وينفقون فيها الأموال الطائلة فيما يغضب الله الذي أغنى وأقنى ولكن ليعلم هؤلاء الفسقة أن الله لا يغفل عن أعمالهم السيئة وسوف تشهد عليهم بها الأرض والسماوات قال الله تعالى ولا يحسبن ولا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تبك عليهم لا هذه ولا هذه يوم يتجرؤون كأس الممات ويشهد بها عليهم الملكات كانت الحسنات وكانت السيئات ويشهد بها عليهم الحفظة الذين يتعاقبون على حفظ على حفظهم تعاقب الحراس ويشهد بها عليهم جوارحهم التي باشرت فعل المعاصي يقول الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وعيديهم وعرجلهم بما كانوا يعملون وقال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون وقال عيدا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ويشهد بذلك كتب أعمالهم التي كل ما فعلوا كل ما فعلوا فيها مكتوب حتى إذا رأوها يوم القيامة وبدا لهم ما لم يكن لهم في حساب فزعوا وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا عباد الله الكرام كل هؤلاء يشهدون على الآصين بالمعاصي ويسجلون عليهم ما قدمت أيديهم وليس لذلك نتيجة إن لم يتوبوا إلا غضب الرب عليهم وإذا كان الأمر هكذا فلماذا يفرح الأساة ومن ورائهم جهنم التي لا تبقي ولا تذر التي ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر وكيف يلذ الأيش من كان موقنا بأن الملايا بكتة ستعاجله وكيف يلذ العيش منه ما كان موقنا بأن إله الخلق لا بد سائله أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله الكرام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشيني جرثوم بن ناشر الذي رواه الدار القطني وغيره إن الله تعالى فرض فرائد فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا, تنتكه فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها عباد الله إنه لم يطلب منكم أن تتركوا الدنيا تماما فإن هذا شيء لا يمكنكم وإنما يطلب منكم أن تعتدلوا في طلبها فتطلبوها بالثواب والتوازن والاعتدال على وجه مباه لا يصدكم عن ذكر الله وطاعته فتقوموا بطاعة الله وتسعوا في طلب رزق الله على ما أمر الله به صدق في المعاملة وعداء للأمانة ونصح للخلق وإخلاص للخالق وبذلك تدركون الدنيا والآخرة قال الله تعالى من أمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نسأل الله تعالى النجاة في الدنيا والآخرة وأن يوفقنا للأعمال للأعمال المؤخلة لدار الخلد إنه قريب مجيب للدعوات دكان godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya rayar da mu zuwa wannan yini na juma'a yini na sha hudu ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina 1442 daidai wanda ya zo daidai da 26 ga watan biyu shekara ta 2021 miladiyya hudu mu a yau za ta yi magana ne game da yanzu lokaci bai yi ba da za mu koma zuwa ga allah maɗaukakin sarki wannan shine taken hudubar mu dukkan godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki wanda ya halitta ga bayinsa gidaje guda biyu gida na aiki da kuma gida na sakamako da lada gidan aiki shine rayuwar duniya wanda allah maɗaukakin sarki ya sanya ta wuri ne da za ka ƙetare zuwa ga samu ko kuma girban abin da ka shuka a duniya ɗin ranan da za a tsayu a gaban allah maɗaukakin sarki ranan da allah zai shaida a kan kowa a wannan lokaci ne zai bayyana a gare ka riba ka ci a kasuwancinka na duniya ko kuma asara ka yi sannan akwai gida na sakamako shine gidan lahira wanda ita ce rayuwa wacce take wanzuwa wacce ba ta karewa gida ne wanda ko dai aljanna ko wuta na shaida lallai babu abin bauta da gaskiya sai allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya mulki cikakke na allah maɗaukakin sarki ne izza da ɗaukaka da buwaya na Allah ne iko da girma na Allah maɗaukakin sarki ne na shaida lallai mu Muhammad jagoran mu masoyin mu wanda ya ainihin isar da sakon ubangijinsa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne shine zababben Allah maɗaukakin sarki tsira da aminci su tabbata a gare shi da sahabbansa da mutanen gidansa da duk wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu sani wai me yasa Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu a wannan duniyar menene dalilin zuwanka duniya me ya hadafi me ya dalilin da Allah ya sa ka zo duniya kowa ya makan shi wannan tambayar in makai na ki ki kai ma kai ka me yasa muka zo duniya hakika mu sani Allah maɗaukakin sarki ya halice mu a duniya kuma za mu babta ko kana so ko baka so ka yi tunani me zai zo a bayan mutuwarka ka yi tunanin duniyan nan yadda take juyawa da yadda ke canzawa za ka same ta ba komai ba ne sai dai gida na rudi gida da ake yawaita ɓanna gida da ake yawaita wasanni gida ne wanda yake wucewa ya zanto an manta da kai kamar ba a yi ka ba ka kiyasta abin da ya wuce na rayuwanka da kuma abin da kake fuskanta ka gani wannan ba kowa ba ne zai iya wannan tunanin sai wanda suke da hangen nesa ya ku bayan allah mu sani lallai mutane a wannan duniya sun kasu kashi-kashi kowa yana da manufar shi ta rayuwar duniya akwai wanda shi dukiya kawai yake so ya tara a duniya shi kenan shi burin shi ya cika kuma zai iya bin kowace hanya don ya tara dukiya sawon hanya ce ta haram ko ta halal ba ruwan shi shi dai ya ga yayi dukiya a ce wane yana da dukiya shi kenan manufan shi ya ji daɗi don haka Allah ya halicce ka akwai kuma wani shi matsayi yake so da ɗaukaka da girma da nuna fifiko akan sauran mutane a ce wane ne shugaba shi shi kenan burin shi ya cika shi kenan abin da yake so a duniya don haka allah maɗaukakin sarki ya halicce ka wani shi kuma ba abin da yake so sai shagaltuwa duk inda ake kiɗa yana wurin duk kulob kulob ya sani ya iya irga maka da wanda suke cikin garinsu da wanda suke wajen garinsu duniya ma gabaki ɗaya zai iya lissafa maka shi kawai ya yi wasa ya ji daɗi a yi kiɗa ya yi rawa shi kenan don haka allah maɗaukakin sarki ya halicce ka ya manta da sallah ya manta da dalilin da allah maɗaukakin sarki ya halicce shi da wasu wa'innan wa'inda da yawa kowa yana da manufan shi na rayuwar duniya to allah maɗaukakin sarki yake janyo hankalinmu cewa yanzu lokaci bai yi ba ga masu imani yadda za su kaskantar da zukatansu zukatansu su yi sanyi su in suka ji alkur'ani suka ji hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zukatansu ba za su raurawa ba saboda abin da allah maɗaukakin sarki ya saukar na ayoyi lace ce ku kasance kamar wa'inda muka ba su littafi su ne yahudawa da nasara muka ba su littafi kafin ku muka ba su tsawon rayuwa zamani ya tsawo a gare su sai zukatansu suka kashe saboda ayyukan barna sai muka samu da yawa daga cikinsu sun zanto fasikai masu fita daga yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a wannan Allah maɗaukakin sarki yana mana ishara ne karmi kama da su ya ku ‘yan uwa masoya lallai mumini na gaskiya za ka ga yana nisantan saɓon Allah maɗaukakin sarki kamar yadda yake nisantan ya faɗa cikin wuta ta duniya ma ba ta lahira ba kamar yadda yake tsoron wuta ta taba shi a nan duniya to haka yake nisantan saban Allah madaukakin sarki mumini kenan inda a ce zai samu zamiya ya saba ma Allah madaukakin sarki da kuskure to zaka ga zukatan shi ko zukatan su suna raurawa hankalin su ya tashi su yi nadama mai girma akan sabon da suka yi saboda sun saba ma wanda ke azurta su sun saba ma wanda rayuwarsu take hannunsa sai kaga sun nemi gafaran Allah maɗaukakin sarki ba za su gushe ba suna istighfari har sai lokacin da suka bar duniya da haka Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana siffan irin wa'innan yace su ne wa'inda in suka aikata wata alfasha da Allah ya haramta ko kuma suka zalunci kansu ta hanyar saban Allah ko zunubi sai su yi maza su tuna Allah maɗaukakin sarki sai su nemi gafaran Allah sun san cewa waye ya isa ya gafarta zunubi in ba Allah maɗaukakin sarki ba sannan daga nan wurin sun ja layi ba sa ci gaba akan saban Allah maɗaukakin sarki alhali suna sani wanda ya tattara wannan sifofin Allah ce su ne wa'inda sakamakon su gafara ce ta ubangijinsu sannan da wata irin aljanna wanda koramai suke gudanuwa a ƙarƙashinta za su dawwama a ciki Allah maɗaukakin sarki zai ce musu madalla da ladan wa'inda suka yi aiki a duniya wannan shine abu sananne ga mumini mai cikakken imani domin ya san cewa lallai Allah maɗaukakin sarki shine mahaliccin shi kuma Allah yana da ikon ya azabtar da shi Allah maɗaukakin sarki yana da ikon ya kama shi da azaba idan bai tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba wannan shine halin magabata na kwarai to haka ne halinmu a yau ya ku bayan Allah masu girma mu duba halin da yawa daga cikin mutane a zamanin nan mai duhu da muke ciki wanda su su fada cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta ma suna jira ne a yi musu tayi don ya saba ma Allah maɗaukakin sarki yana jira ne ya samu dama don ya kauce ma hanya haka muke a yau to ka misalta halinsu da halin magabata wanda in suka yi sabo suna yi neman gafaran Allah zaka samu akwai bambanci sai ka samu halin mu a yau halin irin mutanen da ba su imani akwai lada ba ba su imani akwai aljanna ba sannan ba su imani akwai azaba ba ba su imani akwai wuta ba haka muke aiki a yau za ka same su suna tozartar da sallah suna ci gaba akan aikata sabon Allah aikata zunubi manya-manya da ƙananan zunubi ba sa damuwa za ka same su su ne bin mata su ne shan giya su ne caca suna shan giya a gaban mutane alanan ka shurbil ma kamar yadda ake shan ruwa ba a mai da ita komai ba in aka zo wurin mu'amala su yaudari mutane su yi algush a cikin mu'amala za ka same su kullum a gaban saban allah maɗaukakin sarki dare da rana ba sa tunanin mutuwa ba sa tunanin azabar allah maɗaukakin sarki suna haɗuwa da abokan gaban allah maɗaukakin sarki suna girmama duk wanda yake saban allah suna kaskantar da duk wanda yake da imani da kusanta Allah maɗaukakin sarki kai in yana jin kunya ma zai iya barin garinsu ya tafi wani wuri don ya saban Allah maɗaukakin sarki zai je inda ake fajirci da ake fasikanci don ya samu yanci mai kyau ba wanda ya san shi ya kashe dukiya mai yawa don ya fusatar da Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki kuma shine mawadaci to irin masu wannan hali din su sani cewa Allah madaukakin sarki bai gafala ba bai manta da su ba akan abin da suke aikatawa Allah yake cewa wallahi kada ku yi tsammani Allah ya manta ne da wanda suke aikata saban Allah Allah ya manta ne da wanda suke zalunci Allah bai manta da su ba Allah ce wallahi muna daga musu kafa ne ranar da mutuwa za ta zo musu ranar da za su gane cewa lallai tabbas akwai Allah madaukakin sarki ranar za su gane cewa lallai ba dan wasa aka halicce su a duniya ba ranan da kafafuwansu da hannayensu za su yi musu shaida akan sabon Allah da suke yi yawma tashhadu alaihim tuhum halshen su zai yi bayani hannayensu za su yi bayani kafafuwansu za su yi bayani akan irin sabon da suke wa Allah madaukakin sarki a wata yan Allah madaukakin sarki ya ce baki makaryaci ne shi za a fara kulle shi ba zai yi magana ba da farko wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum hannayensu da suke banna da su da kafafuwansu su ne za su yi magana bima kanu yaksibun saboda abin da suke aikatawa kafafuwanka za su yi magana hannayenka za su yi magana baki za a fara kulle shi kafin shi daga baya zai yi magana dan baki ya cika karya ya cika musu ya cika gaddama a ranar da Allah maɗaukakin sarki ya sallami 'yan aljanna sun shiga aljanna su kuma an tattaro wanda suka yi gaba da Allah maɗaukakin sarki wurin aikata saƙo za a tattara su zuwa wuta na farkonsu da na ƙarshensu su har sai an zo da su shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum kunnuwansu da idanuwansu za su yi musu shaida a kansu da fatan jikinsu za ta yi shaida a kansu har su dinga cewa ya ke fatar jikina me yasa kike mun irin wannan shaidar sai fatan jikin mutum ta yi magana ce Allah da ya baka iko da dama a duniya kai magana mu ma a yau shi ya bamu izini mu yi magana ce lima shahidtum alaina ce qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marra sannan bayan nan fa ga littafin su da mala'iku suka rubuta duk abin da suka aikata lokacin da za a zo da littafin su yi mamaki karamin abu da babban abu yana cikin littafin sun dinga cewa mun shiga uku ya wailatana kai can mu mali hazal kitab wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabira baya barin karaman laifi babbal ballantana kuma babban laifi sai sun same shi a ainihin iyakance Allah maɗaukakin sarki ya aje shi sai su ga abin da suka aikata domin ubangiji baya zaluntan bawansa ya ku bayan Allah masu girma mu sani dukkan wannan shaida ne da Allah maɗaukakin sarki zai mana mai sabo akan sabon shi mai aikin alkhairi akan aikin alkhairin shi za a rubuta za a gabatar mushi da shi to duk wanda bai tuba ba a nan duniya daga saban da yake yi ya sani tabbas yana nan tare da fushin Allah maɗaukakin sarki in ko al'amarin haka ne me yasa mai saban Allah zai farin ciki a duniya me yasa zai ji daɗi a duniya jin daɗi ɗan kaɗan da ƙarshen shi jahannama ne wanda ita jahannaman aka jefa mutum ba ta barin ƙashi ballanta na tsoka kuma duk lokacin da ƙashin ya rididdige sai a dawo da kai sabuwar halitta shine wani mawaƙi yake cewa ta yaya rayuwa za ta yi daɗi bacin kana da yaƙini cewa mutuwa za ta iya zuwa baktatan ko yaushe ko yanzu ko an jima ko gobe kuma in ka tafi ba za ka dawo ba ba daman gyara aiki ce ta yaya rayuwar duniya za ta yi daɗi bacin kana da yaƙini cewa lallai Allah mahaliccinka labudda sa'ilu dole sai ya tambaye ka akan abin da ka aikata an tambaye ka ma akan aikin alkhairi to na kuma aikin barna ya ku bayan Allah masu girma mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin abi fa'labat al Allah ya kara yadda a gare shi wanda imamu darul qutni ya rawaito yake cewa lallai Allah madaukakin sarki ya farlanta mana farillai kar mu tozartar da su ya sanya mana iyakoki ce kaza haramun ne karku aikata kaza haramun ne karku aikata to kar mu sake mu ƙetare dokan Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya haramta mana wasu abubuwa kar mu kutsa cikin abin da Allah ya haramta in dai da gaske ne muna tsoron Allah maɗaukakin sarki in dai da gaske muna imanin cewa akwai lada da zunubi akwai wuta da aljanna to mu bi dokar Allah maɗaukakin sarki kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi shiru akan wasu abubuwa masu yawa don ya zanto rahama da jin kai a gare mu ba tare da ya manta ba ce kada mu kutsa ciki muna bincike mu ce me yasa Allah bai halatta kaza ba me yasa ya haramta kaza kuma wallahi da mutum zai zauna ya lissafa abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya halatta ma dan adam ya fi yawa akan abubuwan da aka haramta abubuwan da aka haramta ko a cikin ƙur'ani zaka ga su ake lissafowa saboda ba su da yawa abubuwan da suke halal sun fi yawa to amma me yasa mutane suke nisantan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ce halal ne suke zuwa wurin haram me yasa saboda babu hadafi a rayuwa bayan Allah masu girma mu sani ba an ce bane kar mu nemi duniya kwata-kwata a'a hakan ba zai taɓa yiwuwa ba amma kai adalci wa kanka wurin neman duniya ta hanyar daidaitawa ta hanyar aunawa akan me Allah maɗaukakin sarki ya halatta menene ya haramta wannan shine ma'auninka a matsayinka na musulmi a matsayinka na mumini a matsayinki na musulma a matsayinki na mumina menene Allah yake so me baya so me yace halal me yace haram wannan shine ma'aunin mu Qur'ani da hadisi suna nan kada duniyar nan ta rudar da mu daga ambatan Allah maɗaukakin sarki da yi ma Allah maɗaukakin sarki da'a jin daɗin duniyan nan ɗan kaɗan ne zai gushe hakika wajibi akan mumini ya tsayu akan yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a ya yi aiki tuƙuru wurin neman arzikin Allah maɗaukakin sarki da ya umarni a nema ta hanyar gaskiya a cikin mu'amala ta hanyar bayar da amanan da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ta hanyar yin nasiha ga masu ɓarna ta hanyar tsarkake niyya zuwa ga mahalicci da haka ne mutum zai samu duniya da lahira da haka ne mutum zai samu rayuwa mai kyau a gaban Allah maɗaukakin sarki bayan ya bar duniya Allah maɗaukakin sarki yake cewa duk wanda ya aikata aikin kirki aiki na ƙwarai aiki na gari namiji ne ko mace alhali yana mai cikakken imani Allah maɗaukakin sarki ce wallahi tabbas za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi a nan duniya kuma a lahira za mu sakanka mushi da sakamako mafi kyau akan abin da ya kasance yana aikatawa a nan duniya din wannan sakamakon yana farawa tun daga mutuwarka tun daga lokacin da mutum za a ɗauki ran shi mala'ikun rahama ne ko mala'ikun azaba ne za su zo tun daga cikin kabarinka ka amsa tambayoyinka ka zauna a kabarinka lafiya ko ko baka amsa ba to tun daga nan rayuwa mai kyau take farawa da kuma rayuwa mara kyau tun daga lokacin mutuwa sammai da kasai suna maraba da zuwan ranka ko kuma kana cikin wa'inda in an tafi da ransu za a kulla sama sai dai a dawo da shi cikin ƙasa to duk wanda ya aikin kirki Allah madaukakin sarki zai san kanka mishi kuma man amila salihan fali nafsi wanda ya aikata kyakkyawan aiki kan shi yayi mawa ba Allah madaukakin sarki kai mawa ba domin shi Allah da'an mai da'a ba ta ƙara wa Allah komai godiyan mai godiya ba ta ƙara ma Allah madaukakin sarki komai kamar yadda sabon mai sabo baya ragan Allah madaukakin sarki da komai duk abin da ka yi kanka kai mawa kowa Allah maɗaukakin sarki zai mai hisabi akan ayyukan da ya aikata to wanda suka yi aikin kirki maza ko mata a nan duniya suna masu cikakken imani Allah zai ji yadda su rayuwa mai daɗi sannan Allah zai sakanka musu da sakamako mafi kyawu akan abin da suka kasance suna aikatawa na alkhairi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu nisantan saban Allah madaukakin sarki irin halin da muke ciki duk abubuwan da suke faruwa har da saban Allah madaukakin sarki kaucewa dokan Allah maɗaukakin sarki ba za mu daina fadawa a cikin bala'i da musiba ba har sai mun gyara kawunan mu har sai mun gyara ayyukan mu har sai mun koma min bi Allah madaukakin sarki Allah ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin masu nisantan sabo masu tunani meye dalilin zuwan su duniya